وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na litinin 24 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Husaito a cikin birnin Abuja a darasin mu na jiya in ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 174 wato fadin Allah madaukakin sarki ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da haka yau za mu tashi farkon aya ta 185 kai can da 84 yau za mu tashi da 85 kuma wannan shine darasinmu na 24 za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله مدعوكتين سلكية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wannan shine رمضان ramadana wanda aka saukar hudan linnasi dan ya zama shiriya ga mutane wa bayyinatin kuma bayani dalla dalla min alhuda na ita kanta shiriyar wal furqan kuma da rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wannan aya bayani ne na abin da ya wuce a ayar da ta gabata na faɗin Allah madaukakin sarki ayyaman ma'adudat ma'ana Allah ya wajabta mana azumi kuma yace kwanaki ne kididdigaggu to wannan kwanaki kididdigaggu shine Allah madaukakin sarki yake fayyace mana su anan idan da Allah ya bar mu kadai a kwanaki ne kididdigaggu to wani zai iya yi a watan Muharram wani yayi a watan Shawwal wani yayi a Zulqa'ida wani yayi a Rajab domin Allah bai ayyana wata wani wata yake nufi da ayyaman ma'adudat din ba to da haka shine Allah madaukakin sarki anan yake gaya mana wancan kwanaki kididdigaggu da muka ce mun wajabta muku azumi a cikinsu to su ne shaharu ramadan watan ramadan kalmar shahar a larabci suna ne daga cikin sunayen wata wata yana da sunaye daban-daban a wajen larabawa yana daga cikin sunansa alhilal hilal shine jinjirin wata farkon fitowa lokacin da mutane suke ɗaga kai suna neman ganinsa kuma suke nuna wa juna shi yasa masu bincike suka ce asalin kalmar hilal daga al ne al-ihlal shine raf'us saut daga murya to wata idan ya fito farkon fitowa za ka ga wannan yana nuna wancan ka gan shi can ka gan shi can to daga nan aka samu masa suna aya za ce magana a kan wannan a gaba a hila ahilla ahilla jam'i ne na hilal jirajiran wata Da sannan wata yana daga cikin sunayensa akwai albadar an gane ko badar ma sunan wata ne duk da wannan sunan bai zo ba a cikin alkur'ani amma sunan ahilla jam'u hilal ya zo a ƙur'ani shahar ya zo a ƙur'ani to haka nan ma ƙamar, ƙamar shi ma suna ne daga cikin sunayen wata kuma shi ya zo a ƙur'ani to amma badar kamar yadda na faɗa shi bai zo a ƙur'ani ba amma ya zo a hadisan manza Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum ku da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara lailatal badri irin yadda ake ganin wata idan ya cika ya kai daren goma sha hudu la na fi ru'yatihi ba za ku turere ne ya ba wajen ganin sa irin yadda in wata ya cika ya bayyana wajen ganin sa mutane ba sa turere ne to irin haka mu'mine za su ga Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya tarewa kowa ba wanda yake turere ne da kowa to waɗannan sunaye na wata suna da alaka ne da kwanakin sa idan aka ce shahar ana nufin wanda ya kai kwana ashirin da tara ko kwana talatin. idan wata bai kai waɗannan kwanakin ba ba a kiransa da suna mai shahar to da haka da Allah ya ce shaharu ramadan yana nufin watan azumin ramadana kwanakin da za a yi azumin a cikinsu dole ne su kai kwanakin wata cif-cif ko dai 29 ko kuma 30 wanda wannan shine ne ka'idar kwanakin wata mafi yawancin kwanaki 29 ne amma wani lokaci yakan kai 30 sannan kalmar ramadan ramadan alawzani fa'alan suna ne daga cikin sunayen watannin larabawa tun kafin zuwan musulunci waɗannan watanni a wajen larabawa suna da sunayensu tun daga almuharram safar rabi'in al'awwal rabi'in al-thani har izuwa zulqa'da zulhajji to da ka kalmar ramadan suna ne na wata kuma watan shi ne watan tara watan ramadan a kalandar musulunci jerin gwanan watannin shekara shi ne wata na tara kalmar ramadan a larabci daga arramdu ne ramdu shine al-ihtiraq zafi da aka larabawa suna kiran watan ramadan da ramadan ne saboda wata ne na zafi watan da yake kasancewa galiban lokuta a lokacin zafi daga nan aka samu masa suna daga kalmar arramdu wanda shine al-ihtiraq to sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce allazi unzila fihi al an saukar da qur'ani a cikin sa to ƙur'ani yana da saukarwa iri guda biyu sabanin sauran littattafan da Allah ya saukar a baya sauran littattafan da Allah ya saukar a baya irin su at-taura irin su linjila irin su zabura Allah ya saukar da su ne sauka ta bai ɗaya a lokaci guda daga farkon su zuwa ƙarshensu su amma shi kuma Alƙur'ani sai aka raba masa nau'ukan sauka iri biyu an saukar da shi a dunkulen kuma an saukar da shi a rarrabe su ba a rarraba su ba shi yasa ma kafirai suka kalubalanci manzo Allah me yasa kai naka littafin ya sauka sabanin yadda sauran littattafan annabawa suka sauka me yasa naka yake sauka a hankali su kuma wadancan suka sauka bai daya wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce dan me ba a saukar maka kai da qur'anin naka a dunkule ba sai Allah yake kadhalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila abin da yasa kai muka kakkasa naka don so muke yi ya kama zuciyarka a haddace shi kuma an haddace ya zauna domin duk abin da kake so ka haddace shi kuma ya zauna to ba ka masa haddar bai ɗaya sai ka rinka tsakura a hankali in ka san farko ya nuna ya zauna sai ka sake ɗora wani da haka da haka to wannan ita ce hanyar da ta fi kowace hanya kafa hadda a cikin zuciyar ɗan adam to a ƙa'ida ta larabci duk abin da kaga an ce anzala yunzilu inzalan abin da aka saukar da shi a dunkule kenan amma duk wanda kaji an ce nazzala yunazzilu tanzilan to wanda aka saukar da shi daban-daban kenan da ka qur'ani an masa anzala kuma an masa nazzala ma'ana an saukar da shi a dunkule kuma an saukar da shi a wawware shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muftin wa nazzalnahu tanzilan inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzilan an gane ko to amma anan sai yace shahrur ramadan allazi unzila to da malamai suka ce saukarwar da ake nufi anan saukarwa ce wacce take daukar ma'anar anzala yunzilu inzala ma'ana saukarwa a dunkule amma ba saukarwa a wawware ba da haka wannan saukarwar da aka yi wa qur'ani a watan ramadana ɗaya ne daga cikin nau'i biyu na salon sauka da ƙur'ani ya yi da su to amma wannan ita ce sauka ta bai ɗaya a dunkule shi sa abdullahi ɗan abba zai ce abin da ake nufi da an saukar da ƙar'ani a wata ramadana an saukar da shi saukarwa ta dunkule ta bai ɗaya shi ne daga lauhil mahfuz zuwa sama ta ɗaya domin ƙur'ani ya yi zango uku kafin ya zo duniya ko zango biyu na uku shine zuwansa duniya zango na farko Shi ne barowarsa daga inda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ya kawo shi lauhin mahfuz wanda wannan ba wanda ya san yadda aka yi malaika jibril kawai waye gari ya ga ƙur'ani a jikin lauhin lauhil Lauhin lauhil shi ne kamar notice board na Allah allan sanarwar ubangiji duk abin da Allah yake so ya sanar da malaika jibril kawai sai dai jibrilu ya ga an sanar da shi a jikin lauhin mahfuz to qur'ani anan ya fara sauka daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine Allah yake bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz qur'ani ne mai girma wanda yake jikin lauhin mahfuz to daga wannan lauhin mahfuz wanda shi lauhin mahfuz a saman sama ta bakwai yake daga nan ne Allah ya sa Jibril ya dauko shi sai ya kawo shi sama ta daya a wani daki da ake kira da Baitul Izza an gane ko ko Baitul Ma'mur ko Ka'batul Mala'ika wani daki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya gina shi daidai da yadda ya gina ka'aba a duniyanmu saiti suke daidai da daidai yadda mutane suke kewaya ka'aba a nan su kuma mala'iku suna kewaye shi wancan ɗakin a sama ta ɗaya shi Allah ya ambata a cikin ayar suratu tur watturi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal ma'mur wannan shine baitul ma'mur to mala'ika jibril ya ɗauko ƙur'ani daga masu mahfuz ya kawo shi baitul ma'mur to wannan kam a watan ramadana aka yi to sannan da Allah maɗaukacin sarki ya ce an saukar da shi a watan ramadana shin ana nufin a goman farko ana nufin a goman tsakiya ana nufin a goman karshe nan aya ba ta nuna ba kawai da nan ta zaɓi wata ta faɗa amma ba ta tantance farkon wata ko tsakiyar wata ko karshe ba amma ayar eh, suratul qadari inna anzalnahu fi lailatul qadri ta tabbatar da cewa a goman karshe ne ba goman farko ba ba goman tsakiya ba goman ƙarshe kuma a goman ƙarshen ma a daren lailatul qadari domin cewa an saukar da shi a watan ramadana zai iya yiwa wani ya ɗauka a goman farko ne ko a goman tsakiya ne zai iya yiwa wani ya ɗauka da rana ne a'a ba da rana bane kuma ba a goman farko bane ba a goman tsakiya bane a goman ƙarshe ne kuma da daddare daren kuma daren mara wanda shine daren lailatul qadri shine Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim to sannan shi qur'ani shari'a ne mana manufar da yasa Allah ya saukar da qur'ani shine dan mutane su shiryu da shi an gane ko shi yasa yake alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi babu kokonto a gare shi shirya ne ga masu tsoron Allah to da ka ubangiji madaukakin sarki ya sauka da qur'ani dan ya shiryar da bayi to sannan a lokaci guda qur'ani yakan yi bayanin kansa da kansa yau sau da dama wasu ayoyin a qur'ani wasu ayoyin ne suke fassara su a fahimce su kamar yanzu waɗannan ayoyin da muke haɗawa kaga shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sai da muka haɗo waɗansu ayoyin suka dada fito mana da bayanin muka fahimta to da ka ƙur'ani bayyanatin ne min shi hudan ne shirya ce sannan kuma bayanin shirya ce shi akan karsa. to sannan kuma shi furkan ne shi shine mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kalmar alfurkan laƙabi ne da ake gaya wa alƙur'ani kuma ake gaya wa attaura ta annabi musa wanda kalmar furkan alawa fu'ulan siga ce ta mubalaga daga farraka yufarriqu fa huwa fariqun wa huwa furqan ma'ana babu abin da ya kai qur'ani rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiyar a gane ta a fahimce ta ƙaryar ma a gane ta a fahimce ta wa kullu shay'in fassalnahu tafsila wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litasbina sabilul mujrimin da ka qur'ani yana bayani dalla-dalla ya ce maka kaza abu ne mai kyau kaza abu ne mara kyau kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza imani ne kaza kafirci ne kaza tauhidi ne kaza shirka ne da haka Allah madaukin sarki ya kira alqur'ani anan da sunan alfurqan kamar yadda a qur'anin ma akwai sura kusun da guda sunanta suratul furqan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira albarkatu sun yawaita na wanda ya saukar da alfurqan littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ala abdihi bisa gabawansa liyakuna lilalamin naziran dan ya zama mai gargadi ga talibai to haka nan Allah ce da at-taura ita ma alfurqan ce wa idza atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadu wa laqad atayna musa musa wa haruna alfurqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin sai ubangiji yace faman shahida min ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan ramadana daga cikin ku da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafi ba mai hankali ba mahaukaci ba baligi ba yaro karami ba fali ya sun buto ya azumce shi waɗannan su ne sharuɗan azumi ya zama cewa ka riski watan wanda bai riski watan ramadana ba azumin watan ramadana bai kama shi ba misali mutumin da ana gobe za a kama ramadana sai ya mutu wannan azumin bai haushi ba ko kuma yau muna rana ta 24 da hudu. Da ranka da lafiyarka wa azumin yau ya hauka da ake kana da uzurin da ya sa baka yi azumin ba na tafiya ko rashin lafiya kaga yanzu an bi ka bashi idan gobe ka mutu to wannan azumin ana banka sai an biya maka shi saboda ka lokacin sa da ranka da lafiyarka da haka azumin ya hauka an gane ko to amma idan baka rufi lokacin ba to azumin bai hauka ba da haka koda mutuwa kai ba za a ce a biya maka ba lafazin shahida a larabci ana nufin wanda ya halarci lokacin bi ma'ana habara an gane ko tare da cewa kalmar shuhud a larabci takan zo da ma'ana ar bil ayn ganin abu tsiri da muzo an gane ko tana zuwa kuma da ma'ana al-hudur riskan lokaci to anan malamai suka ce kalmar shahida tana ma'anar riskan lokaci ba tana nufin gani da ida ba ba kamar yadda waɗansu suke ɗauka cewa kenan mutum azumin wata ramadana baya hawa kan sai in ya ga wata kiri da muzo a wannan ba gaskiya bane ba zai iya yiwa kai ka ga wata da kanka zai iya yiwa wani ya gani a madadinka a ƙa'ida ta musulunci in dai mutum ɗaya adali musulmi ya ga wata ya faɗa to dole ne sauran musulmi su ɗauki azumi matuƙar shugabanni sun gamsu da wannan ganin watan nasa to ballantana kuma su kai biyu ballantana su wuce biyu amma ba ka cewa ni ba zan ɗau azumi ba ko da an ce a ɗauka ni sai na gani da idona wannan ba addinin musulunci ba ne ba hadisan manzo Allah sun salama da yawa sun kore wannan kuma in kace haka ne to makafi ba za su taɓa yin azumi ba domin babu ranar da makaho zai ga wata in kuma kace dole sai ka ga wata lokacin da ya kama to wanda yake da dundumi sa bai da karfin gani ya irin wannan ba sa ganin wata a farkon kamawarsa sai wata ya kai wajen kwana uku hudu biyar ya fito tarwai sannan su suke iya gani to da ka dai ashuhud da ake aka ce faman shahida minkum ash-shahr ana nufin man hadara duk wanda ya riski watan da ransa da lafiyarsa to wannan ya azumce shi azumin ya kama shi to shine malamai suka ce wannan ayar ita ce ta soke ayar da muka karanta a jiya ta karshe karshe fadin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin mun karanta maganganun sahabbai a jiya da suke cewa farkon wajabta azumi yana ba mutane wahala tunda ba a saba da shi ba to sai zama cewa wani za ka ga yi azumin ya kai da kyar wani sai ana zuba masa ruwa yana suma da haka za a kai azumin to shine sai Allah ya ce a'a daga yanzu wanda duk ya ji azumi zai ga lafaita shi ya sauke azumin sa ya ci abincinsa amma ya ciyar da miskini daya to a hankali a hankali da kuma suka fara sabawa azumin ya fara zama jiki aka fara gogewa da yin sa to sai Allah ya ce daga yanzu kuma ba maganar wani ya aji azumi ya ciyar da miskini in dai da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafiyi ba a'a kowa ya azumi an gane ko to amma akwai maganar Abdullahi dan Abbas da tace har yanzu wa alal ladina yuqifuna hu tana aiki sai dai akan masu uzuri sai ce kamar tsoho wanda ya tafarkashe ya tsufa ka san in mutum ya tsufa baya jura yunwa to haka nan mace mai ciki wani lokaci ba sa jura yunwa ba wai dan kanta ba ko dan dan cikinta in ta ci gaba da yin azumi hakan zai iya cutar da dan cikinta idan mace bata ci abinci ba wani lokaci in tana da ciki cikin ya rinka mata motsi kenan alamar dan yana jin yunwa shi ma yana bukatar abinci to idan akwai irin wannan yanayi an ce ita ma ta ci abinci ta fasa azumi ta shiga hukuncin wa alal ladina yudiqunahu to haka nan mace mai shayarwa wani lokaci idan mace tana shayarwa in tana azumi to ruwan nonon ta sai ya dauke to dan da take shayarwar shi kuma nonon ne abincinsa sai ya nemi abinci ya rasa sai kaga yaro yana ta kuka yana neman ya galafaita idan ta kara masa fatar maman yana tsotsa ita kuma sai ta ji kamar jininta ake ja saboda yana neman ruwan nonon kuma babu ruwan nono to a irin wannan shari'ar musulunci ta mata uzuri ta ci abinci dan a samu ruwan nonon da shi yaron zai sha in ya so a madadin haka ita kuma sai ta ciyar wasu malaman suka ce sai ta rama wasu malaman suka ce ta ciyar kuma ta rama a ce mafi inganci shine sai ta ciyar to da haka abdullahi dan abba zake walal ladina yusiquna har yanzu tana aiki to amma dai faman shahida minkum shahara falyasumhu ta nuna cewa yanzu azumi kam dole ne kowa ya yi shi sai dai wanda ya kasance mara lafiya ko kuma wanda ya kasance a halin tafiya faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to shine Allah ya sake nana ta wannan yace wa man kana minkum wa man kana mariban duk wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukar in ya sha azumi to ya rama adadin kwanakin da ya sha a wasu lokuta na daban to cewa mara lafiya shin kowane irin rashin lafiya ne ke sa ya sha azumi a sai rashin lafiyar da ba za a iya yin azumin da shi ba an gane ko wani matashi da na gani ko wani yaro ma karami zaka ce dan ko balaga bai ba ya ce wai ko tun kai ma zaka iya shan azumi duk da na ga mutane suna ta dariya sun ce fa ta wata yara ce <laughs> daman da yara yake magana ba da manya ya za a ce mutum kawai don ya yi tuntube sai ya sha azumi a'a sai dai in likita ne ya ce masa ka rinka shan magani sau bibbiyu ko sau uku uku to kaga in dai mutum zai sha magani sau uku ai sai ya sha shi da rana sau uku a wuni ka sha da safe ka sha da tsakiyar rana ka sha da yamma to kaga magana azumi babu amma kawai don tuntube ba wai shan magani ba a sha azumi ba haka malamai suke nufi ba an gane ko da ka ba kowane rashin lafiya ne yake sa a sha azumi sai rashin lafiyan da ya zamo cewa mutum ba zai iya azumi ba sakamakonsa shine ibnu kasir yace ma'anahu abinda aya take nufi wa man kana bihi maradun fi badanihi shukku alayhi as ma'ahu duk wanda yake da rashin lafiya a jikinsa wanda ba zai yi yayi azumi da wannan rashin lafiyar ba in yayi zai galafaita au yu'zihi ko ciwon zai cutar da shi idan ya zama bai sha maganin sa akan lokaci ba to ciwon zai iya haɓaka zai iya cutar da shi to a irin wannan lokaci shi ne mutum yake shan azumi sakamakon uzuri na rashin lafiya wanda kuma malamai sun yi ilhakin rashin lafiya jinin al'ada ma rashin lafiya ne shi yasa mace mai al'ada ba ta azumi tare da cewa nassun hadisi ingantacce ya tabbatar da haka hadisin mu'aza yana cikin sahih bukhari da muslim mu'aza wata yarinya ce daga cikin yaran sahabbai ita bata ga annabi ba amma ta riski matansa shine wata rana take tambayar na Aisha tace ma balun ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah me yasa nake ganin mata idan suna jinin al'ada sukan sha azumi sukan bar sallah to amma me yasa suke rama azumi ba sa rama sallah to shine sai Aisha tace a haruriyatun an tike ya kala kato ce domin yan kala kato ne wanda ba su yarda da hadisi ba suka ce qur'ani bai ce mace in tana haila ta aji azumi ba har yanzu za ku ga yan tafi ne na kasan nan suna fatawa da wannan wata in tana jinin haila za ta yi azuminta an gane ko za ta ma yi sallarta inda ƙur'ani dai bai ce mace tana haila kar ta yi ba ƙur'ani bai ce mace tana haila kar yi azumi ba su kuma ba su yadda da hadisi ba da ƙur'ani suka yadda to ne Aisha take tambaya ta tace ke yar kalaka to ce kalmar haruriya nisbatun ila harura harura wani gari ne da mutanen kawari suka taru a shi a iraki lokacin da za su yi fada da sayidina ali sai suka tare a can suka yi sansani kamar yanzu ka ce dajin sambisa inda yan boko haram suka tare ko to tun daga nan ne sai sahabbai suke kiransu da haruriya nisbatin ila harura to shine Aisha ta tambaye ta ce to ko ke kala kaso ce ko yar tsine ce ko haruriya ce ke wacce ba ta yadda da hadisi ba sai Mu'aza ta ce lastu bi haruriya walakinni as'alu ni ba yar kala kaso bace ba yar tatsine bace kawai tambaya nake dan neman ilimi sai aisha ta ce kana na zalika ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai jinin al'ada yana samun mu a zamanin annabi fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salat idan mun sha azumi sakamakon jinin al'ada annabi yakan ce da mu marama azumin amma ita sallar da muka sha ita kar marama ta, jinin al'ada rashin lafiya ce an yi ilhakinsa da wannan da kuma nasosi na hadisi faman wa man kana minkum maridan ko wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sannan tafiya wace tafiya ce take halattawa mai azumi ya sauke azumi ita ce tafiyar da a al'adar ku ake kiranta da suna tafiya an samu saɓani kwarai dangane da kimanta mil na tafiya wasu suka ce sai ta kai mil uku zuwa sama wasu suka ce mil daya wasu suka ce mil goma wasu suka ce kaza hadisai daban-daban to manzo Allah yayi tafiyar mil goma yayi kasaru kuma ya sha azumi yayi tafiyar mil kasa da goma har mil daya ma to sai malamai suka ce karshe dai ba mil din za a irga ba a'a a al'adan mutanen garin da kake garin idan mutum ya je irin wannan wajen me ake cewa yayi tafiya ko unguwa domin akwai bambanci tsakanin unguwa da tafiya za ka iya yin tafiyar mil ɗari a cikin abuja amma duk sunanta unguwa daga nan wuce ka je a sokoro ka je ina ne ka je ina ne in ka tara milamilan sai ka ga sun kai ɗari amma duk da haka ba za ka yi ƙasar ba saboda unguwa kake tafiya a cikin gari ɗaya kake amma mutumin da ya bar cikin abuja ya je gwagwalada tafiya ake cewa ya ko unguwa gwagwalada abuja ce ko gari ne mai zaman kansa abuja ce to wani gari ne wanda yake bayan abuja amma kusa a kaduna ya damar ta yi nisa kamar sulaja yau kaga mutumin da ya je sulaja wanda yake abuja zai ce ya yi tafiya ya je sulaja to da haka kasar ta halatta gare shi shan azumi ya halatta gare shi bai gaddin nazar a kan mil sun an gane ko ba sai an kirga milamilan ba kawai a al'ada yanzu kaga mu a kano ga wanda ya san kano mutumin da ya bar cikin ƙwaryar kano ya je wudil tafiya ya yi mutumin da ya bar kano ya je buci ya je kura duk tafiya ya yi amma a cikin kano akwai inda za ka je sun fi waɗannan wajajen kuma nisa yanzu mutumin da ya tashi daga irin su eh, rijiyar zaki ya tafi ƙarshen birged haka ya tafiya mai tsawo ila nisanta ya fi mutumin da ya tashi daga tarauni ya tafi wudil amma wanda ya je wudil a al'ada tafiya ya yi wanda kuma ya wannan tafiyar a cikin birni unguwa ya je da haka wanda ya je unguwa ba shan azumi sai wanda ya yi tafiya da haka duk mutumin da zai yi tafiya tafiyar da za ta halatta masa shan azumi to dole ne wajen ya zama cewa a al'ada ga wanda ya je shi ana cewa ya yi tafiya to shi ne ma'anar wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ubangiji yace yuridu Allahu bikum al-yusra ku sani Allah so yake ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikum al-usra baya so ya tsananta muku wannan yana daga cikin ka'ida ta addinin musulunci addinin musulunci an gina shi ne akan sauki babu wahala a cikinsa saɓanin addinin yahudanci da addinin nasaranci addinin yahudanci akwai hukunce-hukunce masu tsauri a cikinsa nasaranci akwai hukunce-hukunce masu tsauri a cikinsa wanda in ka zo musulunci za ka ba haka ne ba kaɗan daga cikin misali a addinin yahudanci ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi an gane ko ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi kuma idan ka kuskure fitsarinka ya taɓa jikinka to sai ka samu dutse ka kankare wajen yayi jini sannan ne wajen ya tsarkaka amma duk ruwan da za ka sa ba zai tsarkake maka ba Haka nan in ka kuskure wajen fitsari fitsarin ya taɓa tufafinka to dole sai dai ka je ka sa almakashi ka yanke ko mintan tufafin to kaga addinin ku yana da tsauri shi yasa Allah subhanahu wataala mu ya sauƙaƙa mana a kansu sakamakon addu'ar da annabi ya mana rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina ya ubangiji kar ka dora mana nauyi irin yadda ka dora wanda suka gabace mu ubangiji yace na yadda yahudawa a wuni sallah 50 suke yi inda mu ma Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya dora mana 50 da farko 50 din ya dora mana amma annabi Musa ya tari manzo Allah a saba ta shida lokacin da ya dawo daga karko sallah yace me ka ya baka yace ya bani sallah 50 ni da mutane na yake koma ya rage maka mutanen ka ba za su iya ba yahudawa sun fi mutanen ka karfin jiki sun fi su lasting ana nufin wanda suka rayu da annabi Musa a zamanin sa yace amma mun zo an zo musu da sallah 50 ba su iya yin ta ba koma a rage maka manzo Allah ya koma ya roki Allah a rage Allah ya zabtare mana biyar ta dawo 45 manzo Allah ya sake dawowa annabi Musa ya sake tare shi yace me ubangijinka ya baka ka kai wa mutanenka yace sallah 45 yace ta yi yawa ka je a rage maka aka rinka ragewa har sai da aka dawo biyar a biyar din ma sai da annabi Musa yace ka je a rage ma sai manzo Allah yace na ji kunyan Allah biyar biyar yake ragewa yanzu saura biyar in na koma kana nufin ya dauke duka kawai mu zauna ci ma zaune sai a'a na hakura zan je wa mutane na da sallah biyar mu bada sai ga kira ya zo an ce je ka hunna kamsun wa hunna kamsuna an yadda an bar muku biyar din amma duk wanda ya biyar din da kyau kuma ladan hamsin din za a ba shi yasa annabi isa da ya zo cikin abin da ya ja hankalin banu isra'ilawa da shi shine na zo muku da sassauci akan hukunce-hukuncen da suke masu tsauri na attaura wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo dai in sassauta muku yawancin abubuwan da aka haramta muku yanzu an sassauta to a haka haka Allah yake ta sassautawa har aka zo kanmu da shine Allah yake gaya mana duk abin da Allah ya shar'anta mana na shari'a azumi ne sallah ce tauhidi ne bin iyaye ne rukun amana ne adalci ne kyautatawa makoci ne ko ma menene sauƙaƙa mana ake so a yi يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم من جدي بيسان يامن كنشي أشكين الدين با shi yasa in kaga mutum yana amsa sunan musulmi kuma yana shan wahala da sunan addini to abu ɗayan biyu ne ko jahilci ko son zuciya jahilci yakan sa baka san ma akwai saukin baka je kai ta wahala yanzu mutumin da zaka ga yana halin tafiya amma ya dage sai yayi azumi ɗayan biyu ne ko jahili ne ko mai san zuciya ga saukin amma ba zai bu ba ko kuma bai da lafiya ana ka ka'aja azumin yana ha a shi sai ya kai wani ana dura masa ruwa ana yi masa kaza ne zaki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya fito bayan gari sai ga wani mutum an lullube shi ana sai masa fifita sai annabi ya ce me ya faru ya suma suka ce mun yi mun yi ne ya aji azumi ya ki ajewa kuma yana halin tafiya to gashi har ya tuma yake yi sai manzo Allah kai to laisa min albirri siyamun fi safa ba za ka burge Allah ba dan kana tafiya ka ce sai kai azumi Allah ya fi ka san ka bauta masa amma tunda ya aje ya sauke maka ka sauke ka huta duk da cewa ba wai dole ba ne mai tafiya sai ya sha azumi ya danganta da yanayinka amma in dai zai kai ka wahala to dole ne ka aje haka malamai suka ce manzo Allah wani lokaci idan ya auna ya ga tafiyar ba mai wahala ba ce sai azumin sa amma in ya tabbatar tafiyar mai wahala ce to sai ya sauke azumi yanzu idan tafiya ce ta jirgi kaga jirgin sama ai tana da sauki amma tafiya ta mota to ballantana mutanen da tafiya jaki tafiyar kasa tafiya cikin sahara da dace dai malamai suka ce ka'ida shine in dai ka tabbatar da cewa zaka wahala zaka jigata to kar ka dauka cewa wani lada zaka samu dan ka kika aji azumi ba wani ladan da zaka samu bal ma sai ka iya samun zunubi domin idan ka dora wa kanka wata wahalar da Allah bai dora maka ba kuma wahalar tai sanadiyar samuwar wata cuta a jikinka to ka sani Allah sai ya hukunta ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama ya karahu an tu'uta ma'asiyatu Allah in yi maka sauki yana son ka bi saukin kamar yadda kuma baya so ka saba masa kamar yadda inda kuma bai maka sauki ba to yana so ka yi abin yadda yake maka to da ka mu kula da wannan kwarai da gaske ubangiji ya ce wali tukumilu al'idda kuma mun shar'anta muku yin azumi ne wata guda cir kwanaki kididdigaggu amma wata guda cir manufar mu lalle ku cika kwanakin ku cika kwanakin wata lallai kai kwana 29 nan ko kuma 30 to sannan wali tukabbirullaha ala ma hadakum kuma in an kai karshe ku yi kabarbari dan godiya ga Allah bisa ga shiriyar da ya muku shi yasa idan watan ramadana ya kare yana daga cikin abin da ake na ibada da zarar an ce an ga watan karamar sallah azumi ya kare to sai mutane su fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila da haka har aje sallar idi da an je sallar idi liman ya fito shikenan lokacin kabarbari sun kare a karamar sallah shine ma'anar wali tukabbirullaha ala ma hadakum wala tashkuruna kuma in kun yi haka ne in kun yi hakan shine kun gode wa Allah ni'imar da ya muku ta wajabta muku azumi don ku samu lada don ku samu tsira don ku samu shiga aljanna ni'imar da ya muku na sauƙaƙa muku azumin in kuna halin tafiya ba sai kun yi ba sai ku rama in ba ku da lafiya ku kuka sha ba sai kun yi ba sai ku rama to wannan duk sauƙi ne inda Allah ya ga dama ai shi yayi mu sai ce duk wahala sai mun yi azumi amma saukin da ya mana na in muna halin tafiya mu sauki azumi daga bayan murama in ba mu da lafiya mu sauki azumi daga bayan murama idan muna cikin alallazina yudifunahu wanda azumin yake jiga ta su sakamakon wata rashin lafiya duk wannan saukakawa ne to wannan saukakawa nema ce da Allah ya mana muna wajibi ne akan mu kuma mu masa godiya alimam ibn kasir yace yamdahu ta'ala siyami a anan Allah yana yaban watan azumi ne da yace shaharar ramadan min baini sa'ir shuhuri akan sauran watanni bi an iktarahu min bainihinna Hinna li'in zalil quran ya zabe shi tsakanin sauran watanni ya saukar da qur'ani fihi a cikinsa, wa kama tassahu bidhalika kamar yadda Allah ya ware wannan wata da wannan falala ابن كثير يقول قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب tanzilu fihi فيه على الأنبياء با ba ba qur'ani ne kadai aka saukar a watan ramadana ba duk wani littafi da Allah ya taba saukarwa a tarihin duniya a ramadana ya saukar da shi a taura ma haka linjila ma haka ibn kasir yace rawal imam ahmad ibn hanbal imam ahmad dan hanbali ya rawaito Allah ya ji kansa da rahama an wafila daga wafila ibn al-asqa Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzilat suhuf ibrahim fi awwal lailatin min ramadan suhufu ibrahim an saukar da shi ne a daren farko na watan ramadana wa unzilatit taura ita kuma at-taura an saukar da ita da sittin madaina min ramadan bayan kwana shida da ramadana ma'ana daren na bakwai kenan wal injilu ita kuma injila an saukar da ita li salasa ashara khalad min ramadan a rana ta goma sha uku na watan ramadana wa anzala al-qur'ana li arba'in wa ishirina khalad min ramadan qur'ani kuma an saukar da shi a ranar 24 daren 25 kenan na watan ramadana kaga rana irin ta yau kenan da wannan yana nuna cewa lalle watan ramadana na wata ne mai falala Allah madaukakin sarki ya zabe shi dan saukar da littattafansa dan su zamo shiriya ga bayinsa sai Allah ya ce وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم gabanin mu fassara wannan aya da aka karanta saboda fa'ida za mu faɗi abubuwa guda biyu abu na farko shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da suka yi magana kan sauƙaƙawa a cikin sha'anin addini kamar yadda na gaya mana duk mutumin da kaga yana wahala a addini to ko shakka babu ko jahili ko kuma mai son zuciya to ya rage mana musamman ake nufi da tsanantawa a addini domin kalma ce wadda sau da dama mukan jefi junanmu da ita a cewa ne ya fiye tsaurin addini to me tsaurin addini wani lokaci har wasu su jefe mu da shi wani ya ɗauka tsaurin addini shine in zama dole-dole komai kan rinka yin sa yadda Allah ya ce yin tsauri a addini shine yin komai yadda Allah ya ce to da haka rashin yin komai yadda Allah ya ce ya zama ba tsaurarawa ba a addini kenan misali sallah ba zai yi ta akan lokaci ba shi bai fiye zafafa addini ba wani lokaci zaka ga ana hira da an kira sallah in wani ya tashi ta ce kai ka fi tsaurin addini lokacin sallar nan ai yana da yalwa to wannan ba tsaurin addini bane ƙarya ne mace in ta sa hijabi a tsakanin ƴan uwanta mata ke kin fiye zafafawa kin fiye tsaurin addini wannan ba tsaurin addini bane ba ko kana so a yi abu bisa ga ka'ida sai a ce kai ka biya tsaurin addini wannan ba shi ne tsaurin addini ba tsaurin addini ka shar'anta wa kanka abin da Allah bai shar'anta ba kuma kai ta yi irin mutanen da za ka ga sun ce ga wani wuridi za a yi sallah raka'a ɗari kulhuwan dubu waye sa ka raka'a ɗari kulhuwan dubu waye sa ka ba inda aka ce haka tsaurin addini shine kana ana sallar dare ka gaji kuma ka ce sai kayi kana yi kana gyangyaɗi. wannan tsaurin addini ne manzo Allah ya hana haka wata rana annabi ya shigo masallacinsa sa a goman karshe sai ya ga irin filolin masallaci an tattaura musu igiya sai ce waɗannan igiyoyin na me suka ce in kana jan musalla ne ka daɗe ka daɗe muka fara jin bacci zai mu ɗan makalkale ya ce kucin kwancin duk wanda ya gaje zai baccin sa yassiru wala tu'assiru kar ku tsanantawa kanku fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ba zai kosa da baku lada ba sai dai ku ku gaji ku daina bauta masa to irin waɗannan su ne tsaurin addini amma irin abin da turawa yamma suke faɗa na tsaurin addini saboda ka tsaye da gemu saboda ka ɗage wando kana koyi da sunnar annabi wannan shine tsaurin wannan ba tsauran addini bane wannan a fassarar su ce saboda suna so su shafa wa mutane bakin fenti da ka da yin addini kamar yadda Allah ya ce wannan ba tsaurin addini bane ba amma yin addini ba yadda Allah yake ba to wannan shine tsaurin addini ko dai ta hanyar dora wa kai abinda Allah bai dora maka ba shi yasa Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa kai abinda ya san zaka iya to duk abinda Allah ya dora maka ya san zaka iya in kai shi ba tsauri bane ba hasali ma babu tsaurin a cikin sa kwata-kwata to shine zo a cikin hadisai bari mu karanta wasu daga ciki Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa sakkinu wa la tunaffiru ku ba wa mutane natsuwa da kwanciyar hankali kada ku yi musu ɗabi'a kora da hali kada ku ɗora wa mutane abin da kun san ba za su iya ba da sun fara za su gudu an gane ko duk abin da Allah ya dora wa mutane duk abin da annabi ya koyar na sunnarsa abu ne mai sauki wanda kowa zai iya yi ba wani abin da zai gagari ɗan adam to ko da ma a ce an samu wata matsala abin ya maka tsauri to shari'ar musulunci ta sauƙaƙa ma daga nan ne malaman usulul fiqh suka fitar da ka'ida al mashakka tajlibu at-taysir duk inda tsanani yayi tsanani to an sauƙaƙa maka yanzu asali shine mutum ya sallah a tsaye idan ba za ka iya sallah a tsaye ba sai kai a ne a zaune idan a zaunan ba zai yi ba sai kai me a kwance idan ba za ka iya a kwance ba ka rinka nuni da ka haka manzo Allah yake kaga addinin musulunci dan sauki ne salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb haka manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Sa'id al-Khudri a wani hadisin har ila yau wanda yana cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin mu'az da abu musa al-ash'ari lokacin da manzo Allah ya tura su yaman sai ya ce bashira wa la tunfira ku rinka yi wa mutane albishir kada ku zama masu ɗabi'a kora da hali ku ɗora wa mutane abin da ba za su iya ba daga nan su gudu su baku su gudu su daina wa yassira ku sauƙaƙa wa la tu'assira kada ku tsananta wa taqawa'a wa la taktalifa ku samu haɗin kai cikin duk abin da za ku rinka yi kar ku rinka saba wa juna domin su bi ne annabi ya tura su a matsayin wakilansa da aka yace duk abin da za ku yi ku rinka tattauna kuna shawara kuna samun haɗin kai kada ku rinka saba wa juna fa'ida ta biyu shine faɗin Allah wali tukabbirullaha ala ma wato dukkanin wata ibada da Allah ya ce yi za ku ga a ƙarshen ta sai ya ce kuma a biyo ta da zikiri yanzu nan muna magana akan azumi a ƙarshe sai ya ce wali tukabbirullaha ala ma hadakum to haka aikin haji a ƙarshe sai Allah ya ɗauki sarki ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra to haka nan sallar juma'a Allah yake fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun to wannan zikiri da Allah yake ta faɗa zikiri yana da faɗin ma'ana ya danganta da abin da sunna ta fayyace shi ake ɗauka zikiri yanzu kaga ƙarshen ibadar azumi an ce wali tukabbirullah sai aka yi amfani da kalmar kabarbari wali tukabbirullah kuma manzo Allah ya koya mana ga yadda za a yi ko kai ta cewa Allahu akbar Allahu akbar kawai haka ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shine ake nufi da kabar bari anan to sannan kuma bayan an kidar da sallar juma'a Allah madaukakin sarki ya ce ai zikiri zikirin shine dai wanda ake dubrar salawat zikiri na bayan salloli wanda daman a sallolin farilla ana yin su manzala duk lokacin da ya idan da sallar farilla farkon abin da yake yakan yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram har zuwa karshe domin ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to shine daidai da fa idza qudiyatis salatu domin sallar juma'a ita wata salla ce ta musamman to amma ta fuskar zikiri kamar sauran sallolin farilla ne na yau da kullum ita ma bayanta akwai zikiri su ma bayansu akwai zikiri to manzo Allah ya fayyace mana ya zikirin istighfari sau uku da sauran zikirori da manzo Allah yake Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to shi ku aikin haji da aka ce idan an gama aikin haji ai zikiri wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadd dhikra shine yawan kabar bari shi ma wanda ake kira da takbiru ayyami minan kwanakin mina da ake kabarbari an kira su da suna zikiri a nan amma sunna a fayyata ta nuna kabarbari ne ta ga at-takbir yusamma zikran kabarbari ma zikiri ne kamar yadda tasbihi ma akan kira shi da suna zikiri to da ka wannan zikirin rukan kada wani ya zo ya ce maka ai abu kaza za a karanta kafa kaza ai abu kaza za a ja cikin carbi a sunna ce take fayyacewa domin manzo Allah shi aka aiko Qur'ani kuma shi aka ce mana bayani duk wani zikiri babu wanda manzo Allah sun sanama bai koyar da shi ba duk zikirin da annabi bai yi ba to ba shine zikirin da Allah yake nufi ba da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila rayuwar annabi ita za ta bayyana mana me ake nufi da zikrullahi zikran kathira manzo Allah ya ce idan mutum ya tashi da daddare sai ya tashi matarsa in bata tashi ba sai ya shafa mata ruwa in ta tashi suka yi sallah raka'a biyu kutiba minadh-dhakirin Allah kathira wadh-dhakirati ashe kaga sallar dare mai yin ta yana cikin zakiri na Allah kafiran wa ce to haka nan ita ma mata in ta tashi sai ta tashi mijinta mai gida tashi mai sallah in bai tashi ba ta dan shafa masa ruwa idan ya tashi sallah raka'a biyu rakkin rakkin suka yi za a rubuta su cikin zakirin Allah kafiran wa zakira ce da ka zikirullah zikiran kafira ba shine wai karata tarbi a wuya ba ba shine zikirullah zikiran kafira kamar yadda muke gani ana cewa na zakiri ne saboda ya rata tarbi a wuya wa na zakiri ne saboda baya aski wani zakiri ne saboda ya haukace wanda zikirin Allah na gaskiya natsuwa yake karawa yadda zaka gane ba zikirin Allah ake ba shi zikirin Allah Allah ya bada ka'idarsa in ana yi natsuwa ake sake yi mutum in dai da gaske yana zikirin Allah fuskar sa kadai sai ta nuna maka annuri na imani amma kaga mutum yana sallah yana furbi yana zikiri yana cewa yana cewa ya koma tsari ya a bai ya daina aski ya daina gyara kansa wannan ba zikirin Allah bane hauka yake zikirin shedan yake yi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ubangiji yace wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni qarib kace musu ni a kusa nake abdullahi dan abbas da wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana da sanadin sauka sanadin saukar ta shine Waɗansu mutanen ƙauye ne suka zo wajen manza Allah sallallahu alaihi suka tambaye shi suka ce a qaribun rabbuna jihi. an ba'idun fanu nadihi shin mu kusa yake da mu an za mu roƙe shi mu yi da murya ƙasa-ƙasa ko a nesa yake sai mun ƙwalla masa ƙara a larabci magana da ƙasa-ƙasa ko kira da ƙasa-ƙasa shine du'a amma ɗaga murya wajen kira shi ake kira nida shine aya ta gabata a baya wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yanqu ma la yasma'u illa du'aan wani da'an du'a kira da murya kasa kasa wanda yake kusa da kai in zaka kira shi murya kasa kasa wanda yake nesa da kai in zaka kira sai ka daga murya wanda yake mai girma mai daraja in zaka kira shi ko a nesa yake da kai sai ka kira shi da murya mai kasa kasa saboda daga murya ya ci karo da ladabi shi yasa Allah ya hana masahabbai daga wa annabi murya saboda daga murya ya ci karo da ladabi to ina kuma ga Allah subhanahu wataala wata rana manzo Allah ya wuce ta wajen waɗansu mutane sai ya ga suna addu'a suna daga murya suna shouting suna ihu sai manzo Allah yake hawwinu ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ku ba makurma kuke kira ba ba kuma wanda baya jin ku kuke kira ba innama tad'una sami'an mujiban qarib wanda kuke kira mai ji ne mai amsawa ne kuma kusa yake da ku to shine Allah yake idan bayina sun tambaye ka game da ni shin a kusa nake da su ko a nesa fa inni qaribun ni a kusa nake to anan malamai suka ce domin Allah baya son wani ya shiga tsakaninsa da bawa anan sai ya cire Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai yake fa inni qarib kamar yanzu shi da kansa yake amsawa ni a kusa nake a madadin ya ce ce musu ni a kusa nake da ya ce ce musu to kaga ya sa wani a tsakiya to amma Allah sai ya cire sabanin tambaya ta fatawar ilimi duk inda aka tambayi annabi Allah baya amsa da kansa sai ce ce musu kaza domin wannan fatawa ce ta ilimi amma roƙo na biyan bukata Allah baya son kowa ya shiga tsakani ku karanta yas'alunaka yas'alunaka za ku ga yadda Allah ya faɗa duk inda aka ce yas'alunaka an kaza sai ce kul kaza yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir yas'alunaka ma za yunfiqun kul ma anfaqtum wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha yas'alunaka anil anfali qul al anfal duk inda yas'alunaka take sai a ce qul kaza saboda anan Allah ya sa annaba a tsakiya dan ya nuna maka ilimi ba zai yi ba sai an biyo ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma biyan bukata ba a neman ka yi biye biye direct ake so ka tafi shi yasa Allah ya saka wa Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu a kwanakin nan na ci karo da wani clip ɗinsa har na sa shi ne a status ɗina saboda muhimmancin abin amma sai wanda Allah ya nufa da shirya zai gane ka kuskura ka kiyayi cewa Allah dan ne Allah dan kaza Allah dan kaza akwai mutanen da ahlus sunna ne sun san hakan ba kyau amma yau da gobe abin ya kama bakin su saboda an tashi ana yi iyaye da kakanni kamar magiya ce dan Allah dan annabi kaga dan annabi magiya ba a yi kuskure ne kuma wannan ba bai rage wa annabi daraja da komai ba haka ya koyar ba a sa shi wasiɗa da Allah wajen magiya wata kullaha allazi tafa'aluna bihi ubangiji yace ku ji tsoron Allah da kuke wa junan ku magiya da shi da shi inda ana magiya da wani sai Allah ya sa inda ana yi da annabi sai ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa bi rasulihi amma sai ce bihi ku ji tsoron Allah da kuke wa kanku magiya da shi in za ka karba a wajen ɗan wanka ka ce ba ni dan Allah in za ka ba shi ungwa dan Allah yi min dan Allah bari dan Allah zo dan Allah wannan shi ne addini amma wani ya ɗauka wai ƙaunar annabi ce sai ka sa shi a matsayin da Allah maɗaukakin sarki bai ce a sa shi ba wannan kuskure ne maza Allah bai koyar da haka ba Allah bai koyar da haka ba dan ra'ayinka ya nuna maka yin haka ba zai taɓa zamuwa daidai ba addini dan hujja ne dan dalili ne ba abinda muka tashi muka ga iyaye suna yi bane ba wannan shi ya bude kofar shirka a yau zaka ga ma an koma ba annabin ba an koma ana yi dan shehunnai dan shehuwa ne dan kabarin shehuwa ne dan Sidiwa ne to inda gaske ma da da annabin ana yi to yanzu shi shehu da kake yi da shi shi kuma matsayinsa nawa sa'an annabi ne to asali daga wannan kofar aka budo shirkar aka buɗo abin har aka jono shi aka yi yarin ya kawo kan shehunai. kamar yadda muka gaya muku sau da dama duk wani dan bida'a da yake so ya girmama wani shehunsa to sai ya fara jono abin daga annabi yewa annabi ƙarya ya jingina masa sai tafiyar ta taho sai ce to shehu ma za a iya masa ai shi ma ya sano, shi ma jika ne wannan shine kofofin da suka buɗe mana shirka a yau yau za ka ga hatta abin da duk an yi ittifaki ba a yi da kowa sai Allah za ka ga ana yi da wani Allah kai tun ana cewa dan Allah wani lokaci cira Allah ma suke gaba ɗaya su koma don shehu don fi da abdulkadir kai mun ni wannan ba labari aka bani ba da ido na na gani wani tsoho ya ta kwarkwashe ya tsufa sosai yana jan gindi amma yana ya jilani ya kai lani ya jilani ya kai lani a madadin sunan Allah mun sani a al'ada idan an zo haihuwa mace tana naƙuda ba dan zuwan sunna ba mai unguwar zoma suke lakana wa mata za ka ji ana Sidi da zo da kanka ba sako ba wai fi da abdulkadir ya zo ko wuce jani wai zo da kanka ba sako ba a madadin Allah da daga ya'yan uwa mu kiyaye waɗannan ƙofofi ne na shirkoki na lafazi shirkul alfaz kamar rantsuwa ka rantse da annabi kuskure ne manzo Allah ce ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka man halafa bi ghairi Allah la ce duk wanda ya Allah yayi shirka kuma duk wanda ya rantsi Allah yana gane cewa yayi kuskure to yayi mazai kalmar shahada falyaqul la ilaha amma yanzu mutane suna yi junansu magiya da wasu suna yi junansu magiya da annabawa suna yi da da waliyai da sauransu ba a yi wannan kuskure ne to da ka dai ubangiji kusa yake da bayi ta fuskar iko ta fuskar biyan bukata ta fuskar ilimi subhanahu wata'ala shi yasa a wata ayar yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da ka ujibu da'watad da'i ina amsa kiran mai kira falyastajibu li kace bayina su nemi amsawa ta kai tsaye daga gare ni wal yu'minu bi si imani da ni la'allahum nuna dan tabbas za su samu shirya in sun yi haka al ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi daga abu musa Lashari ashari Allah ya kara masa yadda abu musa yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki faja'alna la nas'adu sharafan wa la na'luwa sharafan ba ma hawa tudu ko mu hau wani tsibiri wala na habitu wadiyan ko mu gangara cikin wani kwari illa aswata na bit takbiri sai mun daga murya mun yi kabbara qala fadana na yace muna saka da haka sai ga annabi ya matso kusa da mu fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane irbi'u irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku mana in muna tafiya zamu hau tudu sai mu ce Allahu akbar in zamu sauka Allahu akbar an gane ko wannan shine zikirin da ake so mutum ya rinka yi in yana tafiya ko mota kake tafiya in ta hau tudu ko gada to kai kabbara in ta gangara kuma sai kai tasbihi amma ba da daga murya ba to da haka manzo Allah zai gyara musu daga muryar ne da suke yi ba wai hana su zikirin ba sai ya ce ku sauƙaƙa wa kanku ku daina daga murya fa innakum la tadquna asamma wala ghaiba ku sani ba kurma kuke kira ba ba wanda baya nan kuke kira ba innama tad'una sami'an basira wanda kuke kira yana ji kuma yana gani innal ladhina tad'u innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unqi rahilatihi ku sani wanda kuke kira yafi kusanci da ɗayan ku sama da wuyan dabbar hawarsa sannan sai manzo ya ce ya Abdullahi ibn Qais ala uallimuka kalimatin min kunuzil janna ya kai Abdullahi dan Qaisu bana sanar da kai wata kalma ba daga cikin taskokin aljanna la haula wala quwwata illa billah shine fadin la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim a wani hadisin da imamu ahmad ya rawaito har ila yau daga anas bin malik Allah ya kara masa ya yadda yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki da kansa yana faɗa hadisi ne kudusi yace ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani ni ina duk inda bawa na yake na, kuma ina tare da shi idan dai ya kira ni ma'ana lokacin da za ka yi addu'a to na farko cewa Allah subhanahu wata'ala zai iya biyan kowace bukata ka kyautata niyya kuma ka nufaci Allah to duk abin da ka kyautata niyya ka nufaci Allah Allah maɗaukin sarki na iya biya maka wannan bukata matukar bata saba wa ka'ida ta shari'a ba da haka wannan ayoyin da muka karanta da waɗannan hadisan suna nuna mana ladubba ne na addu'a daga cikin ladubban addu'a yin murya kasa-kasa ya fi kira zuwa ga ikhlasi ba sai ka daga murya ka kowa yana jin me kake roƙa ba sai dai in kai liman ne kana yin addu'a sauran mutane suna cewa amin to anan suna bukatar su ji me kake roƙa kafin su ce amin amma in addu'a ka ce ta ka kai kadai baka da bukatar sai ka daga murya domin wanda kake roƙar baya da buƙatar shi sai ta daga murya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ko ka fito da magana a asiri ko ka boye shi Allah ya sani ka'idar kawai shine ba za ka rufe bakinka gum ka ce kuma addu'a kake ba dole ne a rinka ganin bakinka yana motsawa sauti ne kawai ba a so a ji ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muslimin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين أن جاني فوق ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتج بين ذلك سبيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ذاك وأن لدبا لنا الدعاء كما لدبا لنا ذكري فسألنا لوكة أنك كي روقان الله كي بوت مريا فوق كي ذكر الله كي بوت مريا دزار ونيازو ياجي shaitan sai ya zo shi kuma ya ziga ka shi kenan sai ya bata maka aiki sai ya sa maka riya ai wani ma ya ji kana zikiri lallai ba dama ne da ka ji kanka ya fashe kuma shi kenan sai Allah ya watsi da kai sai ya baka da wanda ka dan shi da ka shi yin zikiri a boye ba tare da daga murya ba yin addu'a a boye ba tare da bayyana sauki ba yana taimakawa ikhlasin ka kai kanka kamar sadaka ce da kyauta da dukkan wani aikin alkhairi in dai ba na wajibi ne ba a bukatar sai ka bayyana ka koya kayanka kai kaɗai kake bukatar abinka kai kaɗai zai wa amfani ta wannan shi ne. imam ibnu kasir ya sake kawo hadisi daga imam ahmad dan hanbali Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'awa ba wani musulmi da zai tsoro ki Allah wata addu'a laysa fiha ismun babu sabo a ciki wala qati'atu rahimin kuma babu yanke zumunci illa abahu Allahu biha ihda thalath misali face sai Allah ya amsa masa ta ɗayan hanyoyi guda uku to kaga duk lokacin da za ka yi addu'a yana da kyau ka san akwai addu'ar da zunubi ce ba a yin ta an gane ko domin a cikin addu'a akwai ta'addanci innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda yana nufin ta'addanci na addu'a malamai suka ce yana daga cikin ta'addancin addu'a ka roki Allah abin da yake kar a roƙe shi akwai abubuwan da Allah yake kar a roke shi to in ka roki irin wannan kayi ta'addancin addu'a a madadin Allah ya amsa addu'arka ya baka lada azaba zai maka daga ciki ka roka wa kafirin da ka san ya mutu akan kafirci gafara ba a yi ko a fatin nan sai da wani ya tambaye ni iyayensa sun mutu amma ba musulmai bane ba zai iya musu addu'a a'a ba a yi musu addu'a amma kafirin da bai mutu ba to wannan kana iya masa addu'ar Allah ya shiryar da shi Allah ya ganar da shi amma ya riga ya mutu babu addu'a ubangiji subhanahu wataala ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba da wani annabi ko muminai su rinka roƙa mushrikai gafara bayan ta bayyana cewa wuta za a sasu domin Allah ya riga ya alƙawari duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne to yanzu ka zo kana cewa Allah ta sha aljanna kamar rashin kunya ce ba a yi wa Allah wannan ko annabi yayi wannan Allah ya ne masa fada annabi ibrahim ya taɓa yin wannan ga mahaifinsa kafin allah ya hana shi daga nan allah yake karkata ki sannan kuma allah yake karku koyi da ibrahim a nan kaga Ƙur'ani cike yake da cewa ai koyi da ibrahim amma allah yake banda a nan kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما na, من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا hatta tu'minu billahi wahdahu sai Allah ce illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay komai ibrahim ya fi koyi da shi amma banda wannan ibrahim ya roƙa wa babansa gafara bayan baban ya mutu kafiri Allah yake karka saki annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan tufana ruwan tufana ya tafi da ɗansa kuma yana kafiri kuma ya zo ne wa Allah magiya wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kan mana, wala takun ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آسم اليوم من أمر الله إلا من رحمه فهال بينهما الموج فكان من المغرقين بايا أنقم الوان طوفان سينه يزوينه وألا ما جاء قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ألا أنا ينا تشين إيالينا كما كاتي ذاك فإيرة الدنين دا إيالينا قالوا يا تشين يمنشي أما ناسا كافو كوا هكما قال يا نوه إنه ليس من أهلي فألا يتشي كينوه وأن أنتم بإيالين كبير abin nufi baya cikin iyalanka da muke nufin zamu tsira iyalanka muna nufin masu imani banda kafirai innahu amalun ghairu sali aikin sa ba na kwarai bane sai Allah yake fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kar ka sake roko na abin da baka da ilimi inni a'iduka an takuna min aljahili, jahilin maka wonin kar ka zama cikin wawaye kaga dai annabawan Allah ne ulul azmi min ar-rusul amma kaga yadda Allah yake wonin din su dan a nuna maka Allah shine Allah duk wanda ba Allah ba bawan Allah ne kuma ba wanda ya gagara Allah ya taka shi duk wani wanda kaga yayi kima yayi daraja a wajen Allah biyayya ce ta ja masa amma da yawan mutane yau suna daukan annabawa kamar wasu abokan Allah ne ko su annansa kiristoci da suka yi ta yin guluwi suna ta nuna ai annabi Isa ba dama ne shi kaza kaza sai Allah yake ce qul fa may yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ard jami'a kace da su in halakar da Isa da mahaifiyarsa Maryam wa zai ce min dan me saboda mallakar Allah ne to Allah a bi shi a sannu to da haka wannan yana daga cikin ta'addanci a addu'a to haka nan malamai suka ce kamar mutum ya ce Allah kar in mutu kai ta addu'a Allah kar in mutu a'a sai dai Allah in yi tsawon rai amma kar in mutu ba a roƙa saboda ya riga ya yi hukunci kullu nafsin za'iqatul maut din rai sai ta mutu da haka ka roƙi kar ka mutu rashin kunya ce ga Allah ba a yi haka nan Allah kar in tsufa a'a sai dai in tsufa da lafiya amma kar in tsufa Allah ya riga ya yi hukunci wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa sai mun takwarkwashe shi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin to ire-iren wannan su ne ta'addanci a addu'a ba a yi malamai suka ce ko ka ce Allah ka bani aljanna irin ta annabi Muhammadu ai ka san ƙarya kake yi ai ba zai yi ba sai dai Allah ka sa in zama makocin annaba a aljanna wannan yana yiwa manzala ya yi ta faɗa ayyukan da in kana yi za ka zama makocinsa a aljanna annabawa da yawa sun yi wa wasu alfarma za su zama makocinsa a aljanna wani sahabi ya zo ya ce ya rasula ya yi wa annabi wata hidima sai manzala ya ce ya nemi abin da zai ba shi sai bai samu ba sai ya ce to yi addu'a in sa baki Allah ya biya sai ce abu ɗaya nake so kawai ka taya na addu'a da shi a wajen Allah in zama makocinka aljanna as'aluka ta fil janna ni ina so in zama makocinka aljanna manzo Allah ce awa ghaira zalika ka da wata bukata sai wannan yake wannan ta isa sai manzo Allah ce zan roƙi Allah amma kai kuma a inni ala nafsika bi kasratis sujud ka taimaka min da yawan sallah in dai zaka kula da farilla ka yawaita nafila to ni kuma zan roƙi Allah ya sa mu zama makota ni da kai a aljanna to haka nan wata tsohuwa a zamanin Annabi Musa Annabi Musa yazo yana neman ina kabarin Annabi Yusuf yake a Misra saboda kabarin ya tsufa an manta da shi ya bace duk wanda suka san kabarin sun mutu sai wata tsohuwa ita kaɗai ta rage ita ta san inda kabarin Yusuf yake shine Musa yake ki nuna min inda kabarin Yusuf yake Allah ya ce in je in tone gawarsa in ɗauke shi mu tafi baitul maqdis da shi sai ta ce to ni kuma bazan nuna maka ba sai da sharaɗi daya. ya ce me sharaɗin ta ce in zama makociyarka a aljanna ta ce ya ce shi ya daga hannu ya roƙi Allah aka ce an bata ta nuna to haka nan wani yaro mai biyayya ga mahaifiyarsa ya nemi mata hidima shi yake mata tsarki ya mata wanka ya tauna mata abinci saboda tsufa ko cin tauna abincin ba ta iya sai ya tattauna ya laushi sai ya sa mata a baki tun tana da ƙarfin magana idan yi mata wannan hidimar sai ta ce Allah ya sa ka zama makocin annabi Musa aljanna har ta zo in tana magana ba ta baya jin me take faɗa kawai dai in dai yi mata abin alheri to bakinta zai motsa abin da take cewa Allah ya sa ka zama makocin annabi Musa aljanna wata rana kawai sai annabi Musa ya roƙi Allah ya ce ya Allah nuna min makotana na aljanna in san su daga duniya ya Allah ya ce akwai wani yaro a waje kaza je ka ka shi da annabi Musa ya zo kan ya je inda yaron yake daga nesa sai ya gan shi ya zo ya bude wani gida ya shiga ya ɗauko wata tsohuwa a cikin keji ya fito da ita ya gyara mata jiki ya tauna mata abinci ya bata ya hada ta ya mayar ya annabi Musa ya tare shi ce kai kai kai tsaya yace kai ko wane ne kai yace yayi eh, ni suna na wane wane wane wannan duk tumar da naga kai mata haka wace ce yace mahaifiyata ce yace naga ta motsa baki me take faɗa yace to da dai kanta tsufa lokacin da tana magana ana ji duk lokacin da ne mata aikin alheri sai ta ce Allah ya sa ka zama makocin annabi Musa a aljanna sai annabi Musa ce chatti ya ce to ni ne annabi Musa Allah ne ya turo in ganka kuma in gaya maka wannan addu'ar ya karba da haka kai makocina ne a aljanna ko kaga wannan duk ana roƙa in zama makocin annabuwa ne in zama makocin annabuwa ne wannan yana yiwa ba zuwa ne wani duk wannan abin da ake faɗa wani shi makocin shehuwa ne yake so ya zama can da su gada a satin nan ba ku wani mahaukaci da ake da shi a jihar kano ba wannan kilif din nasa ba sabo ne, tsoho ne amma naga an dawo da shi kwanan nan ya ce wai shi da za a je lahira Allah ya ce masa wani aikinka ya kai ta shiga aljanna zo ka shiga amma fa mutumin naka shehuwa ne shi fa gashi can auta wai zai ce wa Allah to Allah bar aljanna ka ni can zan je wallahi haka ya faɗa yace kuma da za a ce ya ta faɗa da irin waɗannan waɗannan maganganun da jin su kai ka san me yin bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba wato girman Allah ya fi karfin ka gaya masa wannan magana irin abin da zaka ga zindiƙan Su sufaye suna faɗa su ba suna bautawa Allah bane wai dan kwaɗayin aljanna su sun wuce aljanna su kawai dan suna san Allah ai wannan rashin kunya ne yanzu shugaban kasa ya zo yake ce me zan yi da kayan karke ka mutunta shi ta na ubangijin talikai ya ga babbar kyautar da zai maka aljanna ya gina ta dan kai amma ka ce Allah bana so ai ba mutunci a ciki kuma ka ji mutum yana cewa wai shi zai shiga wutar har ya kuma yake yi ba har ya yake yi baka san me ce wutar bane in ya isa in zai juru ta ku za shi a gidan biredi ku kulle shi a obin ku gani zai jure shi ƙarya ne baka san mece ke wuta ba wannan wutar da muke gani ta duniya ɗaya ce fa cikin ɗarin wutar lahira ɗari manzo Allah sun sanwa yake wannan wutar da kuke amfani da ita a duniya ba fa ita ce wacce kafirai za su shiga ba wacce kafirai za su shiga a lahira ta ninka wannan sau ɗari lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi Adamu duniya sai annabi adamu ya nemi a bashi garwashin wuta wanda zai rinka amfani da shi a duniya sai Allah ya sa mala'ika ya ce je ka ɗauko masa garwashi daya a jahannama ka kawo masa ana ɗaukowa da aka tunkaro duniya da ita sai ta fara yankwanewa za ta kone Allah ya ce da mala'ika na nuna maka haka ne don ka san wannan wutar ba za ta je wannan wajen ba je ka ka wanke ta sau casa'in da tara ka kawo masa ita bayan ta rabu sannan aka kawo ta amma ka kalli ita kanta wannan ta duniya in ta ciya take yasa Allah subhanahu wata'ala yake ga mana rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akazaita duk wanda Allah ya sa shi auta an gama tozarta shi shi yasa bayan Allah na kwarai wanda sun san mecece wuta cikin addu'o'in su da suke yi masu muhimmanci rabbana firib anna azaba jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'ad mustaqarran wa muqama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai addu'ar ka kai ba bisa ga taɓan Allah ba kuma ba addu'ar raba zumunci ba ka ce Allah ka shiga tsakanin wane da matarsa ko wane da ɗansa ko wane da ƙaninsa to irin wannan addu'ar Allah baya so ba kuma ya karɓa in kuma ya karɓe ta to a babin istidraji shi shine ya biya ma buƙatar amma ya kama ka da laifi to irin wannan addu'ar da ba a santa to in ba wannan ba duk addu'ar da mutum yayi ubangiji madaukakin sarki yakan amsa masa a matsayinsa na musulmi amma ba dole bane a biya maka bukatar yadda kake so zai iya yiwa kai kuɗi kake so to shi kuma Allah a madadin ya baka kuɗi sai ya ga kafi bukatar lafiya sai kaga kana ta addu'ar Allah ya baka kuɗi amma kuɗin ba su samu ba amma lafiya sai karuwa take to Allah yana haka amma su da dama shi dan adam a tunanin sa duk abin da ya roka shi kawai wannan yake so in ba wannan aka bashi ba ba a yi masa ba inda ba haka bane ba ana baka kuɗi ne dan kai bukatu da su to in an ɗauke bukatar ko ba a baka kuɗin ba ai shikenan to sannan wani lokaci Allah madaukakin sarki a madadin ya biya maka bukata sai ya ga akwai wani zunubi in ka mutu da shi wuta za ka to a madadin ya biya maka bukata ta duniya sai kai maka ita lahira sai ya fi maka wancan zunubin na lahira yanzu in ka je lahira aljanna za ka shiga amma dai bukatar a duniya wacce kake so kai a ganin ka bata biya ba amma an biya ta a lahira sai ka je za ka gani to sannan wani lokaci kuma akwai wata mummunar kaddara da za ta same ka kana ta addu'ar Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai Allah ya ga cewa akwai wata mummunar kaddara da za ta same ka a madadin ya biya maka bukatar kuma mummunar kaddara ta same ka sai ya ki biya maka bukatar ta wannan bangaren sai ya kawar maka da wata mummunar kaddara sai ga an ce mutum an yi hadari a mota kowa ya mutu shi kaɗai ya fita ko kowa ya kare amma shi ko barza ne ba ko a kasuwa an yi gobara fa kowa ta cinye ta kace ta ci ba to la'alla wata addu'a kake yi Allah madaukin sarki ya biya maka da wannan ibn kasir ya kawo dalilai da yawa waɗanda a ƙarƙashinsu akwai adab ladubba na yadda mutum ya kamata ya addu'a da kuma irin yadda ake amsa wa mutane addu'a lalle mu sani addu'a tana da tana da matukar muhimmanci addu'a tana da matukar muhimmanci ubangiji yana son a roƙe shi shi yana da abun bukata bai da bukata amma mu kuma ba mu da abin bukatar muna da bukata shi kuma Allah neman mai bukatar yake ya bashi abin bukata shi yasa ko da yaushe ubangiji ta yake ku roƙe ni ku roƙe ni ku roƙe ni saboda yana da abin bayarwa subhanahu wata'ala sannan ubangiji subhanahu wata'ala baya damuwa da bawa in bawa baya roƙonsa idan baka roƙon Allah Allah fita yake daga lamuran ka yi watsi da kai kuma wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai mutum ya ce shi baya addu'a to sannan ita addu'a asali shine kaiwa wa kanka ba laifi bane in kana kyautata wani bawan Allah zato kace dan Allah a sama addu'a ba laifi amma ba inda shari'ar musulunci ta yadda mutum ya maida addu'a ta zama sana'a yana addu'a ana biyan sa kuɗi ba inda shari'ar musulunci ta yadda da wannan wannan ba addini bane ba da haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa sannan addu'a tana da lokuta masu muhimmanci wanda Allah yake karɓa lokacin da kake azumi da azumi a bakinka lokaci ne na kai addu'a musamman idan ka zo buɗe baki yasa abdullahi ɗan umar idan ya zo buɗe baki bayan ya yi zikirin buɗe baki in ya buɗe bakin kuma kai yakan nanata allahumma inni as'aluka bi rahmatika alwasi'ati an taghfira li Allah ina roƙonka da rahama mai yalwa ka ji kaina da lokacin da mai azumi ya zo buɗe baki lokaci ne na yayi addu'a Allah zai karba masa cikin dare a ƙarshen dare lokaci ne na amsa addu'a lokacin da kake halin tafiya matafi ana amsa addu'arsa lokacin da ruwan sama yake sauka lokaci ne na amsa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne na amsa addu'a a cikin sujada lokaci ne na addu'a sannan mu sani dubban da ake bi wajen addu'a ba a roƙon Allah bukata kai tsaye sai an yi shimfiɗa da yi masa yabo da kirari ka yi tawassuli da sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kace ya rab ko allahumma kai masa kirari rabba jibra'ila Raba mikail wa israfil rabba muhammad rabba musa wa isa duk irin waɗannan in ba za ka iya ba karanta fatiha suratul fatiha domin ba wani yabo da kirari da za ka yi wa allah da ya wuce abin da fatiha ta kunsa sannan yana daga cikin ladubban addu'a ka fara roƙon allah buƙatar lahira kafin ta duniya amma duk mutumin da bukatar duniya ce kadai a gabansa baya tunawa da lahira to Allah baya amsa masa shi yasa yake wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda in sun tashi addu'a kawai mu dai Allah ba mu a duniya Allah yake to irin waɗannan ba za mu ba su komai a lahira ba sai ce amma wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa na azaban nar sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Anas dan ya ce duk addu'ar da Annabi ya yi sai ya kara da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa na azaban nar Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta ta za mu dakata nan sai Allah mu madaukakin sarki ya kai mu gobe والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد الأليان